mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki nan cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau hudu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabiru tsayin rafi'ul kalimin tsayin wallafar babban malamin nan shahararre muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya ta rahimahullah a wannan shi darasin darasinmu na 66 a wannan littafi da kuma za mu tashi daga kan fasali na farko a cikin fusul guda uku fasalin lika guda uku da ibn qayyim yayi don su ƙara zama shimfiɗa ga abin da zai ambato nan gaba na zikirori na annabi sallallahu alaihi wa sallama a munasabobi da lokuta daban-daban a wani ne fasali na farko da ya fara magana akan a nau'ukan zikiri nau'ukan zikiri zikiri nau'i nawa ne a nan ya faɗi nau'i biyu duk da cewa nau'i biyu ne amma kuma za mu ga cewa nau'in farko ya kasu gida biyu haka nau'i na biyu shi ma ya karkasa shi a cikin littafinsa madarijus salikin nan ma ya faɗi nau'i guda uku cikin littafinsa jala'ul arham ya faɗi nau'uka guda biyar wanda za mu yi bayanin su wanda suka ce mana nau'uka biyar amma a nan da sauran littafansa yana ambatar nau'i uku ne kadai sai a zikiro nau'ani أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى yace zikiri nau'i biyu ne ambatan Allah iri biyu ne tuna Allah kala biyu ne ahaduhuma na farko zikiru asma'i rabbi zikru asma'ir rabbi tabaaraka wa ta'ala wa sifatihi ambatan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa ambatan sunayensa da sifofinsa wasana'i alaihi biha da yabansa to maimaita yabansa da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi wa tanzihihi wa taqdisihi amma la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala da tsarkake shi da tsarkake shi daga abin da bai dace a jingina masa ba daga abin da sifar da bata dace da shi ba cewa ha haza aizan nau'ani shi ma kuma wannan iri biyu ne a ma irin na farko insha'u sana'i alaihi biha min zakiri wato shi mai ambatan Allah ya furta wato ya fara ambatan Allah da wannan wato ya fito daga shi mai ambatan Allah din wa hadha an-naw'u huwa al-mazkuru fil ahadith wannan nau'i da farko da shine mai ambatan Allah ya ambaci Allah da yabansa da ambatan sunayensa da sifofinsa shine aka fi ambata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi wa bihamdihi ko la ilaha illallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك إلى إلى مولنا من يكي تيوى أنبتا الله إلي دوني أقوي أنبتا الله وأن شيني أنبت سونا ين الله ko ya ambaci sifofin Allah ya rika maimaita yaban Allah da waɗannan sifofi ko da waɗannan sunaye ya rika tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala yana nisan tashi daga dukkan abin da bai dace a sifan tashi da shi ba wanda shine nau'i na farko na zikiri galibi idan aka ambaci zikiri to ana magana ne akan irin wannan nau'i wanda bawa zai ambaci sunan Allah sannan ya yabi Allah ya maimaita yaban Allah da waɗannan sunayen nasa zama jumla ce cikakkiya wacce ta kunshi yabo da kirari ga Allah subhanahu wata'ala da kuma maimaita wannan shi da ya ka mana cewa shi ma ya kashi biyu akwai wanda insha'ul ne min al bawa ne zai kawo shi da sigar yana yaban ubangiji subhanahu wata'ala da ita wato ya yabo ya tabbata ga Allah ko tsarki ya tabbata ga Allah wannan daga wajensa ne ga ubangijinsa subhanahu wata'ala shine ma'anar insha' shi ne ya fara abin daga ɓangarensa ba wai yana ba da wani labari ba ne game da ubangijinsa shi yanzu shi yake faɗa cewa allah ya yi ya wato yabo da godiya su tabbata gare shi kuma yana masa kirari da wannan ya ce wannan nau'i shi ne ya zo a cikin hadisai da dama da ake batun allah subhanahu wataala kamar irin subhanallah tsarki ya tabbata ga allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wa subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa da yabansa da masa kirari wala ilaha illallah wahdahu la sharika la da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya da kirari duk nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne iko ne akan komai wa nahu zalika da ire-iren wannan wannan shine nau'i na farko za mu ga cewa kowace kowane zikiri anan jumla ce cikakkiya jumla ce mufida wacce take da cikakkiyar ma'ana an ambaci Allah tare da yi masa yabo tare da tsarkake shi tare da yi masa kirari da jinjina wannan shine zikiri da ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi zaba ka ga zikiri da lafazi mufrad ba babu inda ake ambatan Allah da sunansa kawai ba tare da an yabe shi ba ba tare da an yi masa kirari ba kawai ka zauna kana ya ladi ya ladi ya ladi ya ladi ya laɗi wanda ba zikiri kake ba duk da har yanzu baka sifanta Allah da wata sifa ta yabo ko kirari ba ko tsarkake shi kawai kana kiran sani to amma me kake me kake so me ka gaya masa baka faɗi komai ba wannan ba jumla ce mufida ba ba jumla ce cikakkiya ba ba ta da wata ma'ana ana dai ni kana kiran suna ya lafi ya lafi amma ba ka ce me kake so to ya maka to wannan ba shi ake kira zikiri ba ko ɗanka ne ya sa ta gaba yana baba baba baba baba sai ka iwai eh, kai da kake so amma da zama ya ce baba ina son ka baba kana kautata mana baba kana abin da su suke ta jin daɗi eh, ka san cewa yana faɗar wani abu mai ma'ana eh? shi yasa babu inda za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba Allah da lafazi daya duk karance karancen da ake yi ba wani malami da taɓa zuwa karanto maka wani hadisi wani hadisi da annabi sallallahu alaihi ya zauna ya yi yara biyu ɗari da ashirin da tara so ana buƙatar a samu jumla mufida amma da yake sharrin shaidan daga ma sunan lafzul jalala din sai aka dauke mutane aka ce su rika cewa hu hu hu kawai huwa huwa zamiri zamiri na ga'i huwa huwa har ma wani littafi ne wai shi littafin kitabu huwa yana kiran mutane akan a rika ambatan Allah da huwa huwa kawai yace to huwa zamiri ne ibn taymiya yake faɗa shi ko zamiri ne zamirin nan kowa na kana iya raba ba shi ka iya raba wa mutum zamiri huwa Allah za ka iya cewa huwa za ka iya raba ma wanda ba Allah ba shi ma kake mata huwa za ka iya raba mutumin kirki ka iya raba na banza mutum kowa duk wani wanda za iya ke muzakkar ne zaka iya masa zaka iya masa magana da da zamirin huwa ka shi huwa babu wani yabo a cikin babu wani babu wani yabo a cikinsa. to amma saboda shedan sharri shedan ce wai ai wa ma ya alamu ta'wilahu ta'wilahu wai ku din ne huwa ka duba wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah sai ka ce ta'wilahu hu hu hu hu din ake magana to saboda wannan ba ba daidai bane nau'i na farko shine ambatan Allah da da jumla wacce mai zikiri mai ambatan Allah shi zai fare ta daga wajensa shi zai fare ta daga wajensa ce alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah duk wannan kowace aka fassara maka zaka ga cewa ma'ana ta cikakkiya da take kunshe da yabo da kirari ga Allah subhanahu wa wataala sai malam yake fa afdalu hadha an-naw'i ajma'uhu lit-tanayi sai ce mafi fifikon wannan nau'i wato nau'in da ya fi kowanne cikin wannan nau'in ko wanda ya fi kowanne a cikin wannan nau'in shine wanda ya fi ajma'uhu lis sana ya fi gamu ya fi gamewa wajen yaban Allah wa ammuhu ya fi zuwa wato gamammiyar ma'ana ya fi tattaro yaban Allah ya fi kuma zuwa da gamammiyar ma'ana zama ya tattaro abubuwa da yawa a cikin 'yan jimla a kaɗan ya gamo ma'anoni masu yawa a cikin jumla karama. ita ce tafiyar kowace nahu subhanallahi adada subhanallah, ya adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah adadin halittarsa fa hada afdalu min mujarrad subhanallah Ka ce, ka faɗi wannan ya fi kawai ka ce subhanallah in ce subhanallah ka yi zikiri ka ambaci Allah ka yabe shi ka tsarkake shi daga dukkan wata tawaya ko na kasa ko gajiyawa amma in ka kara da cewa adada halkihi to anan ka karo da wani abin da zai gabo wasu abubuwa da yawa ko zikirin ya zama a fadade ka yabi Allah adadin halittarsa adadin halittarsa adadin halittarsa wani abu ne da babu wanda zai ƙirƙira su kaga ka yabi kana cewa tsarki ya tabbata da Allah adadin abin da ba mu zai ya shi shine halittarsa fa hada afdalu min mujarrad subhanallah wa qawluka hakanan cewarka alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama wa adada ma khalaqa fil ard wa adada ma bainahuma wa adada ma huwa khaliqun ka faɗi wannan ka ce godiya da yabo da kirari jina sun tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta a sama kuma adadin abin da ya halitta a ƙasa da adadin abin da ke tsakaninsu da adadin abin da zai halitta ma nan gaba to kaga wannan afdalu min mujarrad qawlika ya fi kawai kace alhamdulillah wancan zikiri abin eh, subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah shi ake kira zikrul mujarrad wato zikiri ne amma da yake tsantsa kawai ba tare da ƙara wani abin da yake zai ƙara haɓaka shi ba wannan kuma da za ka ƙara wani abu adada kalfihi adada ma su fi samai iwal ard wani kuma suna kiran shi az mu mudha'af zikiri ne wanda yake mai ninkuwa wato ninkakken zikiri rufi bayan rufi wa hada fi hadithu juwairiya wanda ya zo a cikin hadithin juwairiya da ya ce maka shine mafi falalar zikiri wato irin wannan azzikirul mudha'af shine afdalu zikiri ko afdalu anwa'i zikiri yace wannan ya samo shi ne daga hadisin juwayriya hadisin juwayriya bin al-harith umm al-mu'minin radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin bayan ki dinnan na faɗi kalmomi ko maganganu guda hudu salata barratin sau uku rak lawun zilat bi ma qulti yau da za a aura shi da abinda kika faɗa a tsawon yinin yau ko a tsawon yau duka lawa zanat hunna da sun rinjaye su subhanallahi adada khalqihi tsarki ya tabbata ga Allah adadin halittarsa subhanallahi rida nafsihi tsarki ya tabbata ga Allah adadin yardar kansa subhanallahi zinata arshihi tsarkiya tabbata ga Allah adadin nauyin ko nauyin al'arshinsa subhanallahi bidada kalimati tsarkiya tabbata ga Allah adadin tawadar kalmominsa rawahu muslim wani hadisi yana cikin sa muslim kamar da yake cikin wasu da yawa daga cikin hadisi tafai a ah, cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi nasa'i a ah, sunan nasa'i ibn majah hadisin juwariya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya dawo ya same ta a bayan sallah asuba ya fita sai ya dawo ya same ta a inda ta yi sallah in ce fi masjidiha mace inda ta yi sallah ne masallacinta ba waje da fi masjidiha ma zalat فقال لها ما زلت على الحال التي كنت عليها وتركتك عليها النبي صلى الله عليه وسلم ya fita ya tana ta zikiri ya je ya dawo ya same ta a gurin ba ta tashi ba shi tun da ta fi damar kina nan ba ta tashi ba shi tana nan ba ta tashi ba tana ta zikiri ba ta tashi ba wannan bayan rana ta dago wala ta yi annabi ya dawo ya same ta cikin wannan yanayi sai ke ce mata sai ke ga mata wannan magana sai ke ce to ni kokin ga bayan tafiya ta in dawo din nan na faɗi wasu kalmomi guda hudu to jumloli ne guda hudu na faɗe su sau uku amma da za a auna da abin da kika faɗa a yau to da dawon sirrin da ina ki da sai sun kamo naki hada ɗari. wato ya batta tana zikirin mujarrad tana subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah shi kuma yayi azzikirul mudha'af shi kuma yayi zikiri mai rufi bayan rufi to shine sai faɗa mata wannan ce na faɗi abubuwa guda uku maganganu guda uku kalimat sune al-kalam maganganu cikakku ne kalima da larabci ba a gurin masu nawo ba masu nawo sun ce kalima suna nufin lafzul mufrad amma a larabci aka ce kalima ana nufin kalam amma masu nawo sai suka mai da kamar kalima din ita ce kaɗan wakil mutum zai ha kalamun kabiwa abu wanda ya ka nuna kalamun din ne ya kalima din aka zo wanda kuma shi ne al'aqul kalima din shine ce kalimatu shahada kalma din ce ku da yawa eh, la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna sunata kalimatu shahada tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan yake cewa na faɗa sau uku la wujilat lima qulti yanzul yawma law zanat kunna law zanat kunna ila la dahat kunna da sun linjaye laki ko sun kamo laki sun hasun fi su shine ma'anar lawa zanat kunna ba wai sun yi daidai ba hasun fi su ya ala da ya ce sarki ya tabbata ga Allah adadin halittarsa ko adadin abinda Allah subhanahu wataala ya halitta Allah subhanahu wataala ba wanda zai kirdi halittarsa halittun da ya a sama wanda ya a ƙasa da wanda ya a ruwa da wanda ya a baya da wanda zai da wanda suke nan yanzu da wanda zai yi nan gaba wai zai iya lissafa waɗannan ba su lissafa ba kulla yau min huwa fi sha sau da ka halittun ubangiji ba su da iya da wurin ɗan adam da zai iya san iyakar su ba sau da ka ganin ya yi tasbihi adada khalqihi me ake nufi da ya tasbihi adada khalqihi ma'ana adadin tasbihinsa ya kai adadin halittun kenan eh ana nufin cewa yanzu ya yi tasbihi adadin wannan halittun tabbas ba haka ake nufi ba ana nufin Allah subhanahu ta'ala ya cancanci a yi masa tasbihi kamar wani amma shi ne an gani sauraka in ka ce subhanallahi ɗaya ka faɗa in ka ce subhanallahi ashirin nau ka faɗa ɗaya ka faɗa wadda kana na a ɗaya ko mi'a subhanallah mi'a kana na a ɗaya saboda wannan kalmar ba za ta linka shi ba da ya ce subhanallah adada halki yana nufin Allah subhanahu wata'ala ya cancanci wannan zikiri gwargwadon adadin halitta ya cancanci wannan ba wai yana nufin kai yanzu ka yi gwargwadon wannan ba a gane shi yasa ibnu taymiya yana cikin abubuwan da ya yi hujja da su lokacin da yake magana akan as-salatu was-salam cewa mutumin da zai ce na sake ki sau biyu ko na sake ki sau uku ya ce duk ɗaya ne a ɗaya yake ya yi ta Allah ce a tsalaku marrata ne ba ce a tsalaku tsalkata ne ba marrata ne ai marrata ba da ma shi ne marrata ba sauraka idan mutum ya ce idan aka ce idan aka ce idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana tasbihi sau saba'in yana yana istighfari sau saba'in na tuba ga Allah sau saba'in ko sau abin da ba wai zama ya ya ce na tuba zuwa ga Allah sau saba'in ba yana tawa ne har wannan adadin yana maimaita ne har wannan adadin a wasu ɗauka aka ce goma to ka ce salati annabi goma to ce sai ce shi ma Allah mu sallallahu alaihi wasallam da sallin goma ko ashara to shi shine ma'anar adada khalqihi ma'ana ubangiji ya cancanci wannan سبحان الله رضا نفسه وبنجي سبحانه وتعالى يا تنتسير قلت يا تبت قريش رضا نفسه أنا فزن يديك إلى ذي أرواية زنة سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه ورضا نفسه ولذلك كلماته زنة عرشه شيني أفرقه سمى رضا نفسه ها؟ a ana ku ba asalin asalin addu'ar ya take eh asalin asalin lafazin yadda yake ba wai da yake a littafin ba subhanallahi adada khalqihi subhanallah ورضا نفسي وزنة عرشي ورضا نفسي oh shi ke da shi ke da kuje kuje arwari yake uh, adada subhanallah rida nafsi rida nafsihi shine yardar ubangiji yardar ubangiji shi kanta Allah subhanahu wataala yana yarda yana yarda da ayyuka masu kyau yana san ayyuka masu kyau yana yarda da annabawansa yana yarda da salihan bayi yana yarda da waliyan kirki yana yarda da dukkan wasu ayyuka da halaye na kwarai yana son waɗannan abubuwa abubuwan da Allah yake yarda da su yake son su yake kaunar su ba kaɗan ba ne ba su da adadi ba su da adadi ko ce adadinsu ba abin da za a iya riska ba ba za a iya gane yawan adadin ba saboda dukkan wani abin da Allah yake so ya yarda da shi ya amince da shi ya yabe shi ya shiga a cikin nan al wal wal ashkhas duk sun shiga ciki har da gurare wurare da Allah subhanahu ta'ala yake so domin wannan rida nafsi ta kunshi mahabba ta kunshi gafara duk abin da Allah ya so ya yarda da shi zai gafarta masa zai karbe shi zai amince shi zai saka masa saboda kalmar rida nafsihi ta kunshi mahabba ta ubangiji ta kunshi gafara ta ubangiji ta kunshi sakamako na ubangiji subhanallahi zinata arshihi to wannan a adada khalqihi da rida za mu ga cewa abu ne da ya shafi kammiya da kaifiya abin da ya shafi tambiya abin da ya shafi yawa ana batun yawa ne idan aka ce adadin halitta idan aka ce riga na nafsi ana batun yawa ne amma da aka ce subhana zinata arshihi sarki ya tabbata gare shi nauyin ko awon al'arshinsa al'arshinsa shine mafi girman halitta shine kuma mafi nauyin halitta shi ne halittar da ta fi kowace girma babu halittar da ta kai shi girma shi ya ta aka shimfanta shi da al'arshi al'azim babu al'arshi al'azim wani da al'arshi mai girma sauraka babu abin da ya kai halittar al'arshi girma shi ne ƙarshen sama falasifa suna ce alfalakun tasir alkursi shi da alfalakun samin sama ta bakwai alfalakun samin wani malami ya ce sama ta karace aka ce ya aka haka ya aka haka don mutane abinda aka sani shine sama samawa ana sama samawa ta ce to amma da ya ce sama karace sai kaga ya kawo rudani dole mutane su ga cewa ya kare ta Allah Allah ya ce bakwai shi ya ce tara Allah bai taba taba cewa tisa a samawa ci saba a samawa to amma shi saboda kakale sai ya ce tara ce to su ma ba sama suke kira abin ba afla su su falasifa din ba sama suke ki falaki suke kira abu haka sai su lissafa al'arshi a matsayin falaki sai su lissafa kursi a matsayin falaki in ga kara biyu ga bakwai sai suke ce al'aflak guda tara to shi ne tashi sai ce yi zai ba wa ɗalibansa wani ilimi wanda zai gigita su sai ce ku ba kusan ma sama tara ba ce to kaga sai ya jawo kuma wasu wanda suka yarda cewa shi ba shi ba ne. bane suka yi ta gaɗa kai wasu kuma suka ce kaji ba da wanda ya fara wa Allah gari su ma waɗancan al'afila suka kira shi shi ne mafi girman mafi girman girman al'arshi shi ne shi ne shi ne shi ne rufi rufi sama gaba ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus idan sa'altum Allah al-janna fas'aluhu al-firdaus fa innaha a'la al-janna ina وسقفها عرش الرحمن فإنها أعلى الجنة وأوسطها ce idan za ku roƙi aljanna ku roƙe shi فردوس domin ita ce ƙololuwar aljanna ma'ana da ita babu wani abu samanta sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafi falala mafi ƙololuwa kuma shi ne al'arshi kaga it means al'arshi yana ƙarshe shi yafi kowanne da wannan da wannan hadisi da yake cewa wazinatu arshi ya nuna cewa al'arshi jiki ne jiki ne ba arabi bane kamar da wasu ke kamar da falasifa suke fada yana jiki ne tunda har annabi sallallahu alaihi ya nuna ma yana da yana da jirkoki da suke rike da shi yana da jirkoki kamar da ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ah, ranar gobe kiyama idan aka yi busa kowa zai mutu zai kowa zai iya eh, kowa zai su mai fadi ya ce ni ne farkon wanda zan tashi fa akunu awwalu man afi ya ce fa'iza idza bi musa qa'imun akhidhun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh fala adri hal afaqa qabli am juziya bi sa'qatin suk yake cewa ni ne farkon wanda zan farfado in na farfado sai in ga mu annabi musa rike da da dirkar da dirkar al'arshi yana rike da kafa da cikin kafafun al'arshi ban sani ba ya har gane tashi ne ko ko shi bai ma suman ba saboda wancan su ba da yayi a dutsen tsuru da yace da yace Allah ya nuna masa kansa lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa qarra musa sa'iqa to wannan tuba da ya annabi ce to ban sani ba ko a madadin ta ne anan Allah ya fi masa tuba saboda waccan ko a a'a ya riga da tashi to a shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam sifar ta al'arshi yana da ka'i yana da kawai yana da dirkoki da suke rike da shi kaga ashe jiki ne ba kamar da falasifa suke faɗa ba kuma cewa ba ya da nauyi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nauyi alwazin yana da alaka da nauyi ne wanda aka ce aka faɗa awo to ana magana nauyin sa ne ana maganar nauyinsa ne su suna cewa ai abu mai nauyi shi ne wanda zai yi ƙasa abu mara nauyi ne wanda zai yi sama su a gurin su tarifin nauyi kenan abinda zai tashi sama to ba da nauyi abinda zai yi wa ƙasa to shi ne mai nauyi ma taharraka ila al-asfal fa za tafif ma taharraka ila ilal ala ma taharraka ila al-asfal fa za tafif wa ma taharraka ila al-a'la fa hada fi. to saboda ta saka ce al'arshi guri guda yake baya motsawa to tunda baya motsawa to ba a sifanta shi da nauyi ko rashin nauyi to amma wannan hadisin ya karyata su ta ce wa zina ta arshi zina nauyin al'arshi kuma cewa baya motsi shi ma ba gaskiya ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad ibn mu'az ya rasu nabi yace ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad اهتز عرش الرحمن لموت سعد الأرش الله مرامة يا جرجزة سبب لموت سعد shi kaga magana cewa baya ba motsi shi ma ƙarya su ne to kaga can an faɗi adadi amma na sai aka faɗi nauyi wato nauyin ya zama nauyin abin da komai nauyi cikin halittar Allah shine al'arshi subhanallahi bidada kalimati subhanallahi bida da kalimati al'arshi asar din ibnu abbas da ya zo wajen batun kursi wanda Allah ce wasu kursi wato wato kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da kasa wato da za a zuba sammai da kasa duka a cikin kursiyu zai haɗa girman kursiyu ibn abbas yake cewa shi kuma kursiyun aka jefa shi akan al'arshi kamar ka jefa da zobe ne a cikin sahara to kaga girman ba karami bane subhanallah kalimati ne sarki ya tabbata ga Allah adadin tawadar kalmominsa kaga na farko yawa adadi na biyu nauyi ko sai na uku na ɗaya da na biyu adadi yake nufi na biyu eh, na uku yana nufin nauyi na hudu kuma sai ya haɗo duka ya haɗo da nauyin da kuma duka gaba da suna kace midada da adadin midada kalimati midada kalimati kalamullah shine abinda Allah subhanahu wataala ya eh, ma'lumullahi wa maqduruhu abinda Allah subhanahu wataala ya sani da abinda ya kaddara sune kalimati duk abinda yake cikin ilimin Allah duk abin da yake cikin karkashin kaddarar Allah ya shiga cikin kalimatu to kaga me aka rage da mai nauyin da mai adadin duk ya shiga ya shiga ciki sauraka duk ya shiga cikin wannan wannan kalmar mai da kalimatu bida da kalimati tawadar da za a rubuta abinda Allah ya sani ko kuma abinda Allah ya kaddara saboda babu wata tawadar za ta iya za ta iya rubuta wannan قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله ملكا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يهد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولكن سبحانه وتعالى subhanahu كتشي دا أتي هو تيكو تيكو الدنيا البحر أنا teku tekun duk duniya ya ka sani da wanda baka sani ba bidadan li kalimati rabbi zan zama tawada ne da za a rubuta kalmomin ubangiji na nabil al-bahr to da wannan teku ya kare qabla an tabbata kalimatul kafin kalmomin ubangiji su kare kafin abinda Allah ya sani ilimin Allah ba zai bai da ƙarshe, ilimin sa bai da ƙarshe, kuma abinda ubangiji yake kaddara bai da iyaka komai Allah zai iya kaddara shi ala kulli shay'in qadir to shi yasa Allah ce ma nafidat kalimatu rabbina law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin su kare shi zai kare walau ji ina da mutum madada ko da za mu kawo karin wani kwatankwacin sa to walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam Allah ce da a ce duk wata itaciya duk wani abu da yake tsoro a shajara anan duk wani abu da zai tsoro daga ƙasa yayi yayi kara ba wai yana nufin bishiya kawai ɗaya ba har wannan shukuki da kuke gaje zai tsaya akan abin da ne shi shine shajara din da ake to da duk gaba ɗaya wannan tsiro da zai fito a kan ƙasa a beke shi zama alkalami wal bahru a kawo teku ya zama tawada ya mutu min ba da sama aka abhurin a kawo su bakwai da za su ƙara taimaka masa da ruwa zama duk tawada ce da za a tsoma waɗannan alƙaluba ana rubuta kalmomin Allah to kalmomin Allah ba su kare kalmomin Allah ba su kare to kaga ashe wani yabo ne mutum da ya yi mara iyaka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗi waɗannan sau uku duk ya ba abin da suke ta faɗa to wannan shine al-zikrul mubarak yace wa fi tirmidhi wa sunan abi dawud an sa'ad ibn abi waqqas annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin bayna yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi ya zo a cikin jami'u tirmidhi da sunan abi dawud daga sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu annahu shi sa'ad dakala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lamra'atin ga wata mace ga wata mata baina idaiha nawal ta tara kwallon dabino kwallon dabino a gabanta au hasan ko tsakori tusabbihu bihi tana tasbihi da su tana kirgawa tana yi tana kirgawa faƙala sai ya ce ala ukbiruki ma huwa aisaru alayki min haza au afdal ba na gaya muke da abin da yafi wannan sauki ba ko yafi wannan falala faƙala ya ce da ita subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma bayna zalika sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta a sama kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta a ƙasa wa subhanallah ya adada ma na zalika kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa subhanallah ya adada ma huwa khaliqun kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ma zai halitta nan gaba wallahu akbar mithla zalika. kuma ki fada Allahu akbar kwatankwacin haka walhamdulillah mithla zalika ki fada alhamdulillah kwatankwacin haka wala ilaha illallah mithla zalika ki fada la ilaha illa kwatankwacin haka ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فيما لا حول ولا قوة كفريش كتب كتنك ولا حديث كمان دي فلا أبو داود الترمذي للسائي أتكين السنة الكبرى في عمل اليوم والليلة بالسر رويتوشي أرويتوشي تهنير وانا اكي كلا سعيد بن أبي هلال أن خزيمة أن آئشة بنت سعد أن أبيها سعد بن أبي وقاس فلشي لإسناد الحديث هذا حديث sa'id ibn abi hilal mukhtalif ne ya dan yi ikhtilafi shi kansa sannan khuzaima wanda shi ya ji hadisin daga aisha yar sa'ad ibn abi waqas ba a san wane ne ba babu wani wanda ya ruwa da gare shi sai sa'id ibn hilal sa'id malamai hadisi ba su tantance wane ne shi ba wannan ita ce tantancewa da suka yi ba a san shi ba saboda ka wasu malamai suka rauna hadisin saboda shi cewa akwai majhul a cikin abin hadisin tirmidhi ya hasana shi a ce hasan ne ibn hibban ya fitar da shi a cikin abin azziya a abubuwan azziya a cikin hadisin littafin sa al-muhtara wanda ya sharɗa cewa sai hadisi hasan zai fitar ibn hajar ma ya hasana shi a cikin da al-afkar a nashi haka wasu sun hassana hadisun ba wasu sun raunana shi da kuzaima cewa kuzaima mashhur ne akwai waɗanda suka rawaito hadisin babu kuzaima a cikin isnadin sa'id ibn abi hilal an aisha ta binti sa'ad ibn abi waqqas an abiha amma ana cewa shi sa'id ibn abi hilal bai ji wani abu daga aisha ɗar sa'ad ibn abi waqqas saboda kai an samu gibi a cikin sanadin nan ma dai hadisin suka raunana shi da wannan akwai hadisin abu umama al-bahili da ya yi kama da wannan ila da shi zai kawo zai fi dacewa da gurin shi ma kuma dai abin da yake kunshe da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin uh, abu umama yana cikin musnad imam ahmad uh, yana cikin musnad abi ya'la yana cikin sayyid ibn hibban yana cikin da tafai da yawa kuma nadin hasan hadisi ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fita sai ya ga abu umamat bahili yana zaune na motsa bakinsa ma'ana yana zikiri ya tambaye shi me yake yi sai ce ambatan Allah yake yi to shine ya ce masa ala ukhbiruka bi akthara wa afdala min zalika bazan ga maka zikirin da yafi wannan da kake yi yawa ba kuma yafi shi falala yace a ga masa nabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi to kace subhanallahi adada ma khalaqa سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء والأرض سبحان الله ملء ما في السماء والأرض سبحان الله عدد ما أحسى كتابه سبحان الله ملء ما أحسى كتابه سبحان الله ملء كل شيء عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله ما هكا والحمد لله مثل ذلك mithlu zalika to kaga kusan dai yadda wannan yake haka shi ma النبي صلى الله عليه وسلم يسي مثلا في سبحان الله عدد ما خلق الكيات بسد الله عدد أبن دي حدثة سبحان الله ملء ما خلق الكيات بسد الله تكن أبن دي حدثة سبحان الله عدد ما في السماء والأرض الكيات بسد الله عدد أبن دي سميد كثا سبحان الله ملء ما في السماء والأرض الكيات بسد الله تكن أبن دي سمد كثا ce subhanallahi adada ma a ahsa kitabuhu sarki ya tabbata da Allah adadin abinda littafin lauhul mahfuz ya kunsa ya kididdige subhanallahi mil a ma a ahsa kitabuhu sarki ya tabbata da Allah cikin abinda littafin sa ya kididdige sannan subhanallahi adada kulli shay'in subhanallahi mil kulli shay'in sarki ya tabbata da Allah adadin komai sannan sarki ya tabbata da Allah cikin komai nabi ce to ka faɗi subhanallah alhamdulillah ma haka to kaga wannan daidai yake da kusan wannan da ya zo da wasu lafusa kuma hadisi ne wanda yake hasan kaga ya kunshi na yana cikin musul imam ahmad yana cikin bin nan al-bagawi afwan abu ya'la musul abu ya'la al-musuli yana cikin yana cikin mustadrak na hakim yana cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani eh babu ambatan hasa su waɗanda suke raunana shi kamar shekh nasir din albani yana raunana saboda batun hasa saboda masu masa kafa hujja shi shekh nasir din albani kamar da muka faɗa a wasu munasabobi shi baya ganin eh, yin amfani da carbi ko da wani abu wajen tasbihi ya fi ganin a yi da abin nan duk cewa mun faɗi cewa idan akwai bukata ana iya yi ka wannan hadisin su masu cewa ana iya suna masa hujja da wannan hadisin da muka karanta yanzu cewa ga wata mace annabi ya ganta tana yi da tsakoyi tana yi da abin nan ba hana ta yi ba sai ya nuna mata abin da ya fi wanda nata to shi kuma yana cewa hadisin mai rauni ne kuma da gaske din hadisin gaskiya na da rauni ta fuskar sa inda za a bi ka'idojin tabbatar da hadisi to wannan bai cika ka'idar da ake bukata ba to shi kuma ibn kayyim anan ba magana tarbiyya kashi ba shi ya kashi ne saboda yayi bayanin azzikrul mudha'af zikirin da za ka yi shi dan kadan amma kuma ya kunshi lada mai yawan gaske ba yawa sai lada النوع الثاني نوع نبي ذكري yanzu ya gama da nau'i na farko shine insha'u sana'i dukkan su yana karkashin zikru asma'illahi tabaraka wata'ala wa sifati abbatan sunayen Allah da sifofinsa yace na farko kai bawa ka fara abin daga bangaren ka ka yabi Allah subhanahu wata'ala da waɗannan ya kawo maka kala biyu akwai azzikrul mujarrad shine wanda babu waɗansu kalmomi da suke nuna ninninka abin akwai kuma azzikrul mudha'af shine wanda zaka zo da wasu kalmomi da suke ninninka abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar suka bar wannan na juwairiya kaga wani abu ne wanda ya tabbata yana cikin sayo muslim abu ne da mutum ya rike shi ya samu abin da zai ambaci Allah subhanahu wataala da shi da wannan nau'i na zikiri shi a nau'i na biyu kuma karkashin wannan na farko al-khabaru 'ala ar-rabb tabaaraka wa ta'ala bi ahkami asma'ihi wa sifatihi kabara labari game da Allah subhanahu wataala da hukunce-hukuncen sunayensa da sifofinsa Abin da sunayensa da sufofinsa suke hukuntawa gare shi suke bayyanawa na sifofinsa na ayyukansa kamar mutum ya ce na hau kaulika kamar ka ce Allahu azza wa jalla asuwa ta ibadi wa yara harakati ce Allah yana jin sautukan bayansa yana ganin motsinsu faɗi tashinsu wala ta fa ya su min amali babu wani abu cikin ayyukansu da yake boyuwa gare shi wa huwa arhamu bihim min aba'ihim wa ummahatihim ya fi tausayin su sama da iyayensu da maza da mata wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa komai wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-faqir rahilatahu al-wajib ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da mutumin da ya rasa dabbar abin hawansa a daji sannan kuma daga baya ya gan shi wani hau zalika da ire-iren wannan wannan kaga a nan bawa yana faɗar wasu ayyuka ne yana bada labarin wasu ayyuka ne na Allah wasu abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala da su suke hukuntawa as-sami'u sunan Allah ne me yake hukuntawa yana hukunta cewa Allah subhanahu wata'ala yana jin dukkan wani sauti babu abin da Allah baya jin sa ba abin da ke kula da Allah in ka dauki wa yara harakatihim yana ganin abin da albasiru basiru sifa ce ta Allah suna da Allah wanda kuma yake nuna cewa Allah yana ganin komai babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala la tafa alai qafiyatu in ka dawo rahim suna ne na ubangiji subhanahu wataala me yake hukuntawa yana hukunta Allah mai tausayi ne tausayin Allah kuma ya kai gaya ya kai matuka babu wani da yake tausayin sai kai na Allah Allah ya fi uwa tausayin Allah ga tausayin sa ga bayan sa ya fi tausayin uwa ga danta ga danta jariri uwa tana tausayi aisha amma cikin aisha ta fi tausayi kuma jariri to Allah ya fi tausayi lallahu arhamu min hadhihi bi waladiha lalle Allah ya fi wannan tausayin bayan ta fiye da sai da kike tausayin danta Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ayyanku saboda tsoron talauci me yake nuna yana nuna Allah ya fi iyaye tausayi ayyansu su har kashewa su shi ko yana ja musu kunya kan ko kashi ko ba su a dalilin su sai Allah ya zarta su a dalilin ƴaƴan naku sai Allah na nuna zuƙun wa iyaku a dalilin su sai kuma Allah ya muku arziki ko ya tsare muku naku arziki in kuna da shi kuna ga kamar kun ya ƴaƴa tare ƴaƴa da yawa za ku zo ku rasa ne za ku biya musu kuɗin makaranta ina za ku kai su dinnan waye waye waye Allah ce na nuna zuƙukum wa iyaku la nuna zuƙuhum wa iyaku da ku da su duka a ƙarƙashin Allah shi yake ba ku ba min dabbatin illa ala Allah rizquha arzikin ku yana gurin Allah kuma arzikin ku ba bai iya hanawa wa fi sama'i rizqukum daga sama yake tawa ba mai tokare in ya tawa ba mai kare sai ya same ka to ba ka yadda cewa Allah shi zai baka tana ganin cewa wata dabara kan wani iya tattalin arziki tattalin tsimi da tadafi waye waye waye sai gaba tsimin wata ja'iha ta zo ta samu abu ta gaba tsimin tsimin tsimin kuma Allah ya kawo wani abu da zai ce shi yasa Allah ce na nahnu narzuqukum wa iya ko na nahnu narzuquhum wa iya haka da ku da su duka Allah ne ya ciyar da kai haka ubangiji ya fi tausayin bayansa fiye da yadda ƴaƴansa suke iyaye da iyaye suke tausayin ƴaƴansu to kaga wannan sifar rahma ce duk take ba da wannan ma'anar to bawa ya ba da labarin waɗannan hukunce-hukunce na sifofin Allah shi ma zikiri ne shi ma zikiri ne wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-faqir rahilatahu al-wajid ya fi ya fi farin ciki da tuban bawansa wanda yana nuna maka yadda ubangiji yake da bayansa Allah subhanahu ta'ala bai halicci bayansa ba dan kawai su saba masa ya kona su yana kan su tuba an sun masa laifi ka yi masa laifi ya yafe maka kuma ya soka akwai wanda za ka yi masa laifi ya yafe ka amma kun ba ta daga ran na yafe maka amma daga kan na daga nisa to shi in kai masa ya yafe maka kuma sai ya soka zaka ce yana daga cikin adililan da suke jawo bawa soyayyar Allah ya tuba inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu yana san wannan shi shine karshen abin da mutum me take su a rayuwa Allah ya soka sai ka gunduma masa laifi sai ka zo kai kuka a gaban kofar ka kwankwasa kofar sai ce na ya taimaka shigo shi kenan ka zama masoyinsa kuma to bai fi wannan bai fi wannan shi yasa wani lokaci ce mutumin da ya yi laifi ina da mun karanta wani a ko mutumin da zai laifi ya tuba sai ya fi samun matsayi a gurin Allah sama da wanda shi cikin ayyukan bai taɓa bayan laifi ba saboda wancan tana yi wa wani gururi da ujubi ya jafi ya haifi ya rika jin kansa ya rika jin kansa wannan ya jawo ayyuka kama ta rushe shi ko wannan kullum cikin fargaba ke da tsoro ni tuban nan ma an karba ko ba a karba saboda ba kullum cikin kyautata aikin sai kullum cikin dagewa yake to sai zo ga wannan fitin kaushi wannan yana yana tafiya ta takama wai shi ya ya kaza ya yi kaza shi ko wannan a tsorace shi saboda ka yana fita a guje ne da Allah ce fa firru ila Allah shi a guje zai fita sai ta kwana a guje saboda ka sai zai wuce wannan ke sa annabi adam alaihi salam bayan ya ci bayan shi ita ita ce Allah subhanahu wataala ce kuma tabahu rabbu wa taba alaihi wa hada bayan laifin ne Allah ce sai ya zabe shi kuma bayan laifin sai ya samu ya zama ya zama ya samu zabi a shi sa kamar yadda muka ce shi sa za ga sahabbai duk waɗanda suka samu manya-manyan falala a cikin sa wanda suke fito jahiliya ne suka ga duk irin kazantar da ke cikin zahiriya su ma aka yi da su amma lokacin da hasken musulunci ya zo nan da suka shiga ciki sun fi waɗanda aka haifa a cikin musulunci su wasu keto waɗanda duhun ba amma waɗanda sun keto sun san duk abin da ke cikin zahiriya amma da ya zo suka watsar suka karɓi gaskiya sun fi waɗanda su an haife su ba a jarrabe su ba ba a jarrabe su da abin da aka jarrabe waɗancan ba waɗancan an jarrabe su wani yana nan sana'arsa ne kudin riba ya ba da bashi da riba ya yi kudi a haka al'abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam sana'arsa kenan a jahiliya kuma ya yi kudi a haka da annabi ya je a hajjatul wada da ya ce dukkan dukiyar riba na watsar da ita farkon wacce na watsar ya ce riba al'abbas don ka abinci kamar zai yi wa, ya ce farkon amina na so ki duk wanda kake bin shi ba shi ka masa kawai uwar kudin ba magana wannan riban da ya dora masa ku ka masa kudin sa duk na so ki muku riba saboda ka su sun keto jahiliya sun san wani abu da suke morar da akwai abin da ake mora a jahiliya amma da musulunci su suka karɓo musulunci duk suka haƙura da wannan to kaga dole sakamakon su zai zama ba daidai yake da wanda aka haife cikin musulunci bai san komai sai ilmin musulunci shi yasa za ga wanda ya shigo musulunci ya fukanta shi nan da nan sai ka gani nan wani abu ba sai ana dan rage masa kai saboda shi gani zai idan an tsaya an ki gaba to yace wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-fakir ra'ilatahu al-wajid wa nahwu zalika ya fi farin ciki ya fi bawansa farin ciki wato ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da mutumin da ya rasa dabbarsa abin hawansa a daji kamar da suke sayar bukari da muslim a duk sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Abbas sallallahu alaihi wasallam ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum wa min rajulin kana ala rahilatihi daga ce ya Allah subhanahu wataala ya fi farin ciki da tuban ɗayan ku sama da mutumin da yake dabbarsa yana cikin daji fi falatin min al yana cikin ɓangurmin daji kawai ya ɗan kwanta haka sai dabba ta gudu ta ɓace kuma a kan ta kanta sai yake shansa da cinsa duk yana kan dabbar wannan ba inda zai iya motsawa gaba ya kwanta kawai yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi yunwa ma ta kashe shi ya fitta rai kawai daga kan da zai sai ga dabbar ta dawo wani irin farin ciki ne ba zai ba saboda farin ciki ya ce Allah Allahumma anta ta'abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji to annabi ya ce Allah ya fi wannan mutum farin ciki idan ba wasu ba wannan yabo ne ba kankani ba ga Allah subhanahu wataala shi kansa wannan ambatan wato sifanta Allah ko ba da labarin ubangiji da waɗannan ayyuka nashi da waɗannan sufi nashi shi ma zikiri ne shi ma zikiri duk yana karkashin nau'i na farko shi ne wa afdalu hadha an-naw'i as-sana'u alayhi bima asna bihi ala nafsihi mafi ficin kuma wannan nau'in shi ne ka yabi Allah da abin da ya bi kansa da shi wa bima asna bihi alayhi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ka yabi Allah da abin da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da shi min ghairi tahrifin ba tare da ka canza masa ma'ana ba ko ka canza lafazinsa wala ta'tilin ko ka soke shi ma duka min ghairi tashbihin wala tamthil ko ka kwatanta ko ka daidaita tashbih shine ka kwatanta abu da wani ta wasu fuskoki a tashbih ka kwatanta wani abu da wani ta wata fuska ta wasu fuskoki kuma za su iya za su isha bambam amma ta wasu fuskokin sun yi daidai shi ne ake cewa tashbi tamthil kuma ka kwatanta wani abu da wani abu ta kowace fuska wato ka ce wannan daidai ke da wannan to Allah subhanahu wata'ala ba a sifar da sa da cewa sun yi kama da wasu sifa ta wani mahaluki ta wani bangare babu ko ka ce sun yi kama da wasu sifa ta wani mahaluki ta duka bangarori Allah ba a yi masa to ka yabi Allah tare da yabi Allah da abin da ya bi kansa da shi ko manzon sa ya bi shi da shi ba tare da ka canza musu ma'ana ba ba tare da ka kwatanta wannan sifa ta ubangiji da wata sifa ta mahaluki ba wannan shine fi kowanne shi yasa azkar din da suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kowanne zikiri da zaka yi daraja kike da larabcin ka duk fasaha ka duk azancin magana ka duk yadda ka san Allah ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya fito daga bakin sa tsarkakakke wanda ya fi kowa sanin Allah ana a'lamukum billah shi na fi ku sanin Allah saboda shi ya fi sanin ya ake ambatan Allah ya ake yaban Allah ya ake wa Allah kirayi to in ka samu wannan to ka san cewa ka samu abin da yake da koli to shine ce wannan shi yafi ba wai an ce haramun ne ba kai dan ka faɗi wata kalma ta yabo ga Allah da lafazin ka kai ba kai laifi ba amma ba kai wanda shi yafi ba shine ka samu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace to wannan shine nau'i wanda yake ya fi kowanne sannan sai ce wa hadha nau'u aidan thalathatu anwa'in hamdun wa sana'un wa majd to shi ma wannan nau'in yana nufin shi wannan nau'in na ambatan Allah da sunayensa da ayyukan na ambatan Allah da da sunayensa da da sifofinsa ce to ya kasu gida a uku shi shi ma yana da nau'i guda uku a karkashin sa gaba daya wanda shine za mu karanta insha Allah a karatu na gaba sai muka yi na daidai Allah ba mu da na cikin Allah ya kuma sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh